بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل نبي الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu itikafi sharaɗinmu shi ne ku shigo ciki a yi karatu da ku na gefen masallaci gaba ɗaya in kuma ba ku buƙatar saurarin karatu ku fita can waje ku yi tilawa amma ba mu yadda ku zauna kuna ta surutu gefe muna tafsiri ba ‘yan agaji ku je ku yi musu magana in ba su jina yau muna maraicin lahadi 24 ga watan Ramadan shekara ta 1446. Mun kai attamin? Amma 24 muke. Mutum da na riƙe azumin ba kuma ina hutu ban zuwa aiki yanzu don haka asabar da lahadi da litinin da ɗaya ne gare ni. Ai ban sani ba ko na so in to ba komai. Amma ta sha'u da illa ya sha Allah. yau 24 ga Ramadan shekara ta 1446 kuma 24 ga Maris shekara ta 2025 an kawo tambayoyi ba su da yawa kuma na duba su ba mai bukata wani dogon nazari za mu ba da ansoshin su kai tsaye da yawa ma dai suna magana kai itikafi ne za ka za mu dunkule magana itikafi kai tsaye sannan mu ci gaba da tafsiri amma wannan tambayar farko yana tambaya ya ce wai akwai wani zobe da ake talla ana ce yana maganin kowace irin cuta da ta shafi mutum kamar maganin maye da kambun baka malam koyi halatta mutum ya sai irin wannan zobe kuma ya amfani da shi a fahimta ta wannan laya ce eh laya ce ita ake cewa tana maganin kaza tana maganin kaza ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu ko rataye wani abu yana kudurin wannan abin zai kare shi to kada Allah ya cika masa burinsa za ka bai magani bai kare komai camfi ne wannan bayan ya yi addu'o'i masu kyau masu daɗi sai ce menene itikafi da sharuɗansa kuma muke lalata itikafi wannan ya ce shin zai yi ga mai itikafi ya ya kama ɗaukar darasin karatu ga wani ɗan uwansa mai itikafi a cikin masallaci ko a harabar waje kamar ƙur'ani hadisi ko littafi daban na biyu shin don Allah menene ƙa'idodin da farillan itikafi da ya wajaba ga mai ibadar itikafi ya bi na uku shi yan halarta a dinga yawan sanarwa akai-akai ko wa'azi ko ba da labari ga masu ibadar itikafi a cikin masallaci ko a waje wannan ma yace don Allah malam ya halatta ga mai itikafi fita waje wurin neman ruwan wanka ko fitsari kamar misalin masallacin ga shi ina ne karshen sa ko iyakarsa shi malam makarantar nan ta laki ga masallaci tana cikin masallaci da karshe don Allah malam muna so a ƙara yi muna bayani akan abubuwan da ke lalata itikafi kun ga dai na ga muku duk mahiyawa tambayar game da itikafi wannan shi ma yace to wannan bai da alaka da itikafi yana da alaka da limami to game da itikafi yana da kyau musulun da farko shi kansa ba farilla ba ne za ka baka caga farillan itikafi ba wajibi ba ne sunna ne makasudin itikafi shine ka keɓe kanka daga mutane don bauta ma Allah so duk abin da yake karkashin bautar Allah in ka shigo masallaci shi ake so kai neman ilimi na farilla wanda yake wajibi a kanka yana cikin farilla kuma yana cikin mafi kyawun abin da za ka yi a wurin itikafi saboda ka in ka samu wanda zai karantar da kai wani littafi ka sauke shi a wurin itikafi ba tare da wannan ya hana ka kiyamun laili ba ba tare da ya hana ka rawatib sallar kafin azahar bayan azahar kafin la'asar bayan magriba bayan isha'i kafin asuba to babu laifi ka karanci wannan littafin gare shi babu laifi ma ka dukufa ka har da wani abu na ilimi wanda yake wajaba a kanka sanin sai yake wajaba a kanka don haka ma mun ba da izini wannan karon a karanta da littafin kashfu shubuhat da ku masu itikafi a wannan masallaci na ba wa amir umarni ya fara karantar da ku shi ban sani ba ko ya sanar da ku har an fara ko saboda muna wani yanayi ba shi Allah gashi duk ga hannayenku an saida muku ne ko an ba ku kyauta nawa ake sai da shi ɗari hudu duk wanda bai ansa ba ya ansa a rubuta sunansa zan biya masa to kun ga littafi ne da bai da yawa amma kana buƙatar lalura ne ka san shi da wasu shibuhoyi na aƙida da ke yawo a yau ko ba gaskiya ba to babu lai sannan game da sanarwoyi duk abin da ya zama akwai buƙatar a san shi game da security masallaci game da tsarin karatu da tsarin sallah da wanda za su jagorance ta game da tsaftar masallaci babu laifi a sana amma duk abin da ya fita daga wajen ibada to ba daidai ne masu itikafi su shagaltu da shi ba game da fita waje ba iyakar masallaci ake magana ba ana maganin uzurin da zai fidda kai shi asali mai itikafi abin da ake so ya yana da wata rumfa gefe ko wani ɗaki gefe ko wata ‘yar bukka da aka yi masa ko wata ‘yar kwana ko wani lungu ko wani bayan ginshiƙi wato ya zama wuri ne inda ya aji kafet ɗinsa ko tabar masa nan kaɗai yake baya zuwa ko ina sai da uzuri sai da dalili to idan wannan uzurin ya kama ko da cikin gidan germany can tsallakin titi ko gidan katuka neman ruwa ko nan layin ji neman ruwan tsarki wanka ruwan sha babu laifi amma dai zan uzurinka ne ya kai ka ba uzurin wani ba so ba ka fita duba mara lafiya ba ka fita jaje ko ta'aziyya ba ka fita yin wani aikin agaji sai wanda ya waje ba yanzu an ce gobara ta tashi wani wuri Allah ya kiyaye kuma duk sakwato kai kadai ke tuka motar motar ruwa motar fire brigade wannan wajibi ne ma ka katsaye kafin ka tafi amma in don duk gobara ta tashi wani wuri ba a ce masu yi tukafi ku zo mu je a kashe wuta sai ku ce a wa'anda suke da sarari su je su yi tun da fardu kifaya ne makarantar da take makale da masallaci makarantar masallaci ce don haka in ka shiga zuwa yin lalura kama ruwa ko wani abu baka fita daga cikin masallaci babu laifi ayin kun lura nan ma muke idi ko nan muke sallah duk cikin masallaci ne so wannan dai a takaice game da itikafi a sauran bayanai ku rika tambaya bayan sallah lokutan da ake faɗakarwa. Wanda ce malam don Allah ina da ƙorafe-ƙorafe da nake fatar a jan hankali game da su kamar haka. Na farko game da limaman da ke jagorantar mutane sallah babu hula a kansu. Shi ga alama wannan yana ganin wannan yana ganin hula a matsayin aikin addini. ba ni na ga zamanin manzala sassa kamar babu hula kamar haka ban tabbata ba domin abin da suke magana game da sutura su kawai zani da mayafi duk da wando ba su da shi na sha faɗa muku riga wannan riga wanda muke ce matango daga baya ta shigo laraba da ba su da ita to kaga wanda yake yafa zani ya daura yake daura zani ya yafa mayafi ai bai san hula ba amma suna rawani rawani yana iya zama da hula yana iya zama ba da hula kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya rawani mala'iku ma da suka sauka a bayyana sun sauka da rawani so a sahun musulmi akwai rawunna haka ma a sahun mushrikai akwai rawunna to inda addini ne annabi sallallahu alaihi zai kwadaitar da mu gayi zai ce jama'a ku yi rawani rawani yana da falala kaza ko ya ce ku sa hula sa hula yana da falala kaza duk hadisin da yake maganar rawani a matsayin wata falala ga wanda ya sa ko ya yi sallah ko yake maganar hula wanda kadan hadisin ƙarya ne babu shi bai da asuli amma hadisin da zai ce mala'iku sun yi rawani ko sabai sun yi rawani to wannan gaskiya ne amma a matsayin al'ada ne to in ko kace zaka dauko mana al'ada su to ka dauko mana zani da mayafi kace in cire wannan alkyabba kace mu daina sa kaftani da wando mu koma mu yi Indonesia da Pakistan da India da nan gabashin Afirka Tanzania Uganda Djibouti Rwanda duk zani suke daurawa muna daura zani ne to amma duk da haka sa hula muruwa ne shi kuma musulunci yana ƙarfafa abin da yake da muruwa ku karanta wani littafi ƙarami ne mai kyau mai amfani na sarkin musulmi Muhammad Bello Allah sa ban manta sunansa ba na fassara shi zuwa Hausa Jami'a Usman Dan Fodio ta buga shi ta raba shi kyauta ina jin har yanzu ba akwai shi ni abin da na sa masa jagoran limamai da alƙalai a'a ba biya'u bane sunansa at-tahrir fi qawaid at-tabsir at-tahrir fi qawaid at-tabsir da sadr so kaidodi ne ya kawo yayin maganar limamai malamai alƙalai sarakai irin suturarsu wadda ake so su sa don su yi kwarjini ka gane kuma a wannan matsalar yana da sabani da mahaifinsa Sheikh Usman Dan Fodiyo amma shi ya kawo nasa hujjoji masu ƙwari cewa shi yana ganin a yi fanka ba sosai ba haka malami ya sa kaya waɗanda za su yi kwarjini haka alƙali haka duk wani wanda yake wato mutane za su koma gare shi don warware al'amuransu da sauransu har ya kawo labarin sayidina mu'awiya sanda yake gwamna a sham da zuwan da sayidina umar ya yi da tattaunawa da ta gudana a tsakaninsu so ni abin da nake so in ce hula ba shari'a ba ce ba ibada ba ce amma muruwa ce kuma na sha faɗa muku babu wanda Allah ya masu tura a doron duniya kamar mu hausawa na ce hausa da duk ƙabilun da ke rataya da hausa da yanzu mun narke aiko ba fulaci ya zan ba haushe kanuri ya zan ba haushe nufi ya zan ba haushe duk dai hausawa to ina don al'ummar ƙasar hausa suturar da Allah ya bamu duk duniya babu mai irinta babu mai kwarjini irinta to don me za ka sakin abin da yake da muruwa kai wanda baya da muruwa amma in ka ce liman sai ya sa hula to ina ga kana suka kawo na cikin addini nan da ba shi ko ka ɗauka yana da wata ƙarin falala ko lada akwai wannan ina ɗan ƙarami na a sudan na shiga gaba zan ba da sallah wanda tijo ya wufi ya ciri hular sai zai samu har yana tuna na karanta suratul isra'i da asuba so wasu na ganin in baka sa hula ba kamar sallar ka bata cika ba ba haka bane abinda yake da alaka da sallah shine ayi sutura kuma Allah dauke sarki umarni ayi kwalliya zaka babu laifin an sa kaya masu ruwa amma ya ayyuhal ladzina amanu khudhu zi ya bani ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid so amma cewa sai da hula to ni ba zan iya faɗar haka ba amma dai kamala ne ba wai a sallah ba gashi ma dai yanzu an samu canji ga kunan duk naga samari da ya da hula wasu kuma kan yana nan haka ne to duk yadda kai ba su saba ba ne ni kan nan ya sha duka akan hula wallahi mafi na ya ta bugu na ya ta bugun kaina akan har na saba in yaro in kace sai ya ta sa hula lokaci bai iya ba to tunda ba Allah yake sai an yi ba ina ga kar mu tsananta game da wannan na biyu yace game da yadda wasu limamai ke tsawaita sallar magriba da sallar asuba a yanzu to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tsara yadda salloli ke tafiya mafi tsawon su ita ce asuba mafi tsawon su ita ce asuba masu bi mata azhar da isha'i gajejjeru su ne la'asar da magriba kuma magriba ta fi gajarci akan la'asar in ka bibiya da san karatun sallah kamar na cikin muwaɗa da sauransu za ka ga haka ta sallar da ta ko tsawaita ta su ba shi yasa zamanin khalifofi suna tsawaita sai da na'amur yakan karanta suratu yusuf aya ɗari da goma sha ɗaya kaga tana da tsawo to amma irin yanzu ga azumi musamman ga masu itikafi an kashe dare an yi tarawihi an yi tahajjud an zo an yi sahur bacci ya taso ko kaka an zauna an jira liman kuma ya zo ya ce ja suratul ahzabi to sai ga kamar bai da fiqhu akwai abin da ake kira fiqhul imam go fiqh limam shine kullun ya kalli maslaha waɗanda ke bin shi sallah akwai wani yayan mu da aka yi Allah ya gafarta masa ya rasu yana shigowa masallaci liman na assalamu alaikum sai ya kyace ya ce wallahi sai na rama kusa abin da yayi yayi sati guda bai dawo masallaci ba ya rama wato ransa ya ɓaci yana shigo ana sallama to wani lokaci kana ji mutane suna ta sauri su shigo kawai sai limin ce sami Allah wa liman hamidin kuma kila ita ce raka ƙarshe kaga babu fiƙe a nan sai da na'umar yakan tsawaita ruku'i don jin masu shigowa ya ba su damar samu raka'a manzo Allah sallallahu alaihi yakan takaita sallah don ya ji kukan jariri saboda ka a samu takura da wahala da damuwa so da haka cikin fiqhul imam kullum ya kalli yanayin mutane a gani na idan ka shigo wurin masu itikafi kai sallar azhar mai tsawo sosai ba wani abu saboda duk ibada ta kawo su amma ka tai tsakiyar kasuwa duk sun rubuta shaguna sun zo su yi azhar suna ta bibin cinikin da an gaban su kuma ka ja azhar mai tsawo sosai to baka da fiqihu su kullu a kalli maslaha don haka magriba a takaita ta kuma sosai la'asar a takaita ta ba kwarai ba azahar da isha'i a yi su da tsawo amma asuba a yi ta da tsawo kwarai matuƙar babu takurawa irin yanzu lokacin itikafi a sassauta ta a sassauta ta saboda mi saboda an kwana ana ibada su ko da za a zo ga asuba din ba sai ta yi tsawo irin haka ba to tambaya ta ƙarshe ya kamata mu shiga karatu ce salam malam barka da wannan lokaci ina fatan Allah subhanahu wata'ala ya karɓe ba don amin don Allah malami hukuncin wanda ya barci wannan barci gwaranci ne bacci ake cewa bacci kusa abinda barci yawa barci da ɗaci ai abu ɗaya ne amma kwana bacci aka ce ne kwana ake cewa hukuncin wanda ya barci ko da ya tashi an yi ruwan sama yana azumi sai ya sha ruwa lokaci bai ba malamin hukunci azuminsa to idan ganganci ne kawai an yi ruwa ya tashi kawai ya sha ruwansa to ya sha ruwa zaka ya karya azuminsa kuma hukunci wanda ya karya azumi ya hau kansa na sabo da wajabcin ranko da kafara ma ga wanda ke gani har da kafara sai yayi malikiya kenan to amma idan kuskure ne na lokaci da ya tashi an yi ruwa sai ya ga yanayi kawai sai ɗauka a rana ta faɗi kuma iyakar gaskiyarsa kenan sai ci abinci daga baya ta bayyana rana ba ta faɗi ba ƙila rana ta kuranye ko ya diba agogo ko suka shigo suka ga yana ci abinci suka masa magana to wannan kuskuren ana yafe shi Allah ba ya yafe shi domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an taɓa haka an yi an yi me ake ce lunshi an yi lunshi ana ta lunshi ko an yi lunshi sai suka ɗauka rana ta faɗi suka sha ruwa sai daga bayan rana ta bullo ta bayyana kuma suka ce manzo Allah salsan bai ce mu sake ba saboda ka irin wannan in dai kuskure ne ana afuwa shi yasa cikin sharuɗan karya azumi ana faɗin ganganci duk abin da ke karya azumi fitirat sai akwai ganganci amma in kuskure ya shiga to ba a ba a wajabta ranko bisa mafi ingancin zance Allah shine mafi sani akramaka Allah zamu tashi ayata 30
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
daga wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ya shiga bamu tarihin mu na bil'adama wato tun asalin halittar kakanmu annabi Adam alaihi salatu wassalam da tattaunawa da ta shiga tsakanin Ubangiji da bayinsa mala'iku game da halittar Adam wanda Ubangiji ya yi ne don ya bayyana ɗaukakar Adamu da fifikonsa da falalasa. To har zuwa halittar saɗin da karrama shi da Allah ya tsakanin mala'iku daga nan kuma da sharrin da shaidan ya kulla masa ya fito da shi ya kawo shi nan gidan wahala wadda ga munan cikinta Allah ta'ala ce wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa wa idh malamai anan sukan kaddara uzkur wa uzkur idh qala rabbuka domin tana buƙatar abokin tafiya sai su ce wazkurka ambata iz qala rabbuka ka bada labarin lokacin da ubangijin ka yace mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ni fa zan sanya khalifa a bisa ƙasa iz da iza dukkan su adawati ne na tauqit masu nuna lokaci adawati ne na zarf ita iz takan yi maganin madi ne abin da ya wuce iz qala rabbuka sadda Ubangijinka ya faɗa, kaga zamanin ya wuce. Amma aka ce, Iza ƙala, to ya zan mustaqbali yana ta hake. Iza ja a Nasarullah, kun gane, idan taimakon Allah ya zo, kaga kenan iz abin da ya wuce, iza abin da attafi. To hikimin larabci shi da kowace kuma tana iya shiga gidan wata. idan ka ce iz maimakon mazi kana nufin mustaqbal to kuma yana yi amma a nan sai ta samu mubari'i wanda la ce wa iz yamkuru bika allazina kaga iz din nan mazi ce don an riga yi makircin wa iz taqulu lil ladzi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjak wa iz faraqna bikumul bahara duk labari ne na abin da ya wuce ko amfani da iz da mazi ko da mudari amma dai asali ba gidanta bane gidan iz shine gidan mazi gidan iza shine gidan mustaqbal to ita ma iza in takan yi musaya sai ta je gidan mazi kamar da Allah ce iza jaa nasrullahi wal fath fa iza jaat as-sakha idza jaa ajaluhum haka ne ko baka so a takaice iz tauqiti ne ka ambaci lokacin da Allah yayi magana da mala'ikunsa yace musu inni ja'ilun fil ardi khalifa ina shirin halittar wanda zai zama khalifa bisa ƙasa khalifa me ma'anar khalifa khalifa shine wanda wani ya tafi wani ya zo don yayi ne don ya raya ƙasa yau mu ne jiya uwayenmu ne shekaran jiya kakanninmu ne jibi kuma 'ya'yanmu ne ga ta jikoki da tattaɓa kunne haka haka har duniyar ta ƙare shine khalifa mai mayewa akwai masu fassara shi da ce a'a wakili to wannan fassarar ba ta yi ba ta saba ma aqida don ba a wakilta Allah shi yasa yan boko sun fassara shi da vicegerent wato wanda zai wakilce ka to amma ko ita in an so inganta ma'anar ta sai a ce to wanda zai isar da sakon Allah ko ya dabbaka shari'ar Allah amma dai shi Allah ba a wakiltarsa don wakili ana bayar da shi ne musamman khalifarci ga wanda baya nan shi kuma Allah ko yaushe yana da wannan shi zai nuna maka girman bala'iku da matsayinsu Allah zai yi abu amma sai ya sanar da su ma sannan yi wannan daraja ce kuma daraja ba kuma wanda zai ƙara nuna maka kusancin mala'iku zuwa ga Allah tunda har suna fira da shi har ya ce musu zan yi kaza sai Allah to ya kazan nan fa zai iya zama kaza kaga wannan kusanci ne shi yasa ba wasu halittu kusa da Allah kamar mala'iku Baka Allah ke ta wallazina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun wanda a wurin ubangijin mala'iku kenan sai Allah ya ce musu zan sanya khalifa a bisa ƙasa قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها suka ce Allah zaka shirin halittar wanda zai yi barna a cikinta wa yasfiku dima ya zubar da jinainai to ina kuka san ta in an halicce mu za mu yi barna kuma za mu zubar da jini ga mu nan muna ta yi kan haka dai ba ba haka ba ashe ba mu saba tunaninsu ba amma ta ina suka gano haka malamai dai su yi ta kai da komo akan wannan ban samu wani ingantaccen nassi daga banzu Allah sallallahu alaihi akai ba cewa ga dalilin da yasa suka gano amma dai wasu na ganin ce ai an yi wasu kafin mu ne abinda suka yi kenan zaka sai suka ce mu ma in an yi mu abinda zamu yi kenan to sai suka tsarkake kan suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak Allah ai mu mun isa ba sai an yi wasu ba tun daga mu muna tasbihi da godiyarka kuma Allah muna tsarkake ka kenan sun shaki kamshin manufar halitta zan halicci khalifa a bisa ƙasa wanda zai raya ta da tasbihi zai raya ta da hamdala, zai raya ta da girmama Allah, zai raya ta da tsarkake Allah. Sai suka ce, "Tuwa Allah muna nan ma muna yi ba sai an yi wasu ba a bar mu muka ɗaya yi." Ƙwala inni a'lamu ma la ta'lamu. Allah ce, "To aini na sa abin da ba ku sani ba." Wa'annan suna da wata miza da ku ba ku da ita. Ku kuna ibada shigen tilas ne tilas ba ku iya saɓaninta. ku ba ku sabo don daman ba ku kabiliya ta sabo ba su ko za mu kawo su suna ci suna sha amma mu ce ku rufe bakin ku su rufe mu ce ku yi azumi su yi azumi suna sun ji daɗi mu hana su kuma su hannu suna sun barci mu tashe su ni ma na ce barci ko mai takaddan nan ne koya min suna son bacci amma mu ce ku tashi ku yi kiyamun laili kumin laili la qalila su tashi su yi kuma a cikin su zamu yi annabawa zamu yi salihai zamu yi shahidai zamu yi muqarrabai za ashe Allah ya san abinda ku malaiku ba ku sani ku kun kalli negative side din ne kawai kun kalli in adam kun kalli akwai barayi akwai yan fashi akwai yan caca akwai azzalumai akwai ‘yan daudu, akwai shashashu, duk mun ji akwai su, amma ku je masallaci ku gani, akwai masu itikafi, akwai masu sauraron tafsiri, akwai masu tilawa al'ur'ani, akwai ‘yan ƙananan yara da suna na har da ƙur'ani suke, to ko duk waɗannan ana yin Adam, ana yin Khalifa. Da haka inni alamu wala ta'alamu, ni na san abin da ba ku sani ba. kaga wannan ayar tana nuna mana mala'iku suna kyamar banna ba su sun barna a taj'alu fiya man yufsidu fiya ba mu abba su so ba mabarnatan mu suke tsoro ko ba haka ba saboda in ka zama mabarnaci mala'iku suna nan suna kallon ka suna jin haushin ka saboda ba su sun barna sannan wannan zai nuna maka yadda ya halalta mutum ya faɗi alherin kansa idan ba kuri yake yi ba sun ce ba Allah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak Allah duk abin da aka yi fa muna nan muna ta yi to dan me sai kai wasu ashe ya halalta mutum ya bada labarin kansa da abin kwarai matukar ba kuri yake yi ba matukar ba shedan ke ingiza shi rasu ya hura hanci ya girman kai ya gwadi yafi mutane ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana sayyidu waladi adam wala fakhar ni ne shugaban bil adama ba don ya alfahari don ba mu sani ba shi ya faɗa mana shi ya kamata ya faɗa mana ko kuma ya faɗa yace kuma ya faɗa ba don takama ba sai Allah ya ce wa allama adam al asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء كلها sai Allah ya sanar da Adam dukkan sunaye sunayen menene Allah ya sanar da shi wasu abubuwa ne da suke halarci wurin ko kuma a sunan komai da komai duk malamai sun faɗa wasu malamai sun ce Allah yana halittar Adam sai zuba masa ilimi ladunni kenan ilimi kai tsaye aka kwarara masa ba tare da yayi karatu ba don haka ya san komai suka ce hadda tsintsiya hadda muciya hadda mara hadda moda duk abin da ɗan adam zai buƙaci amfani da shi ya san sunansa al'asma a kulla kuma al'asma ɗin nan da amfaninsu ka san ɗan adam a hankali yake ci gaba ai fartanya aka fara ko sai aka zo aka yi garma aka yi aka fara sa shanu su ja garma su yi noma aka da aka yi wata keke mai injin ko da zuka je china ka gani ɗan adam ya kai ma noman da yake ya ma wuce hankali to kaga ashe sanin abu da amfaninsa ilimi ne kuma Allah ne ya karantar da Adamu shi don haka sanin cewa kana buƙatar ka ɗinka tufafi shi ya kawo ka yi tunanin zare da allura ilimi ne ya aka yi aka yi tunanin allura kuma ku diba fikirar allura ku taɓa ganin an canza mata salo nan kanta na ƙasa ya fi kauri can sama ya fi siriri nan an yi wurin sanya zare ka taɓa ganin wata allura ba da wannan sigar ba saboda ta ƙero to ita ce za a ɗauku zare a sa a soka wannan a haɗa da wannan sai a ja sai a ƙulle da wannan aka ɗunka riga da wannan aka ɗunka hula da wannan aka zo yanzu ana wannan sharaba masu wannan raz ado sauransu da sauransu to ɗan adam ko da ya zo duniya Allah ya sanar da kakansa duk abin da yake bukata ya sani amma kuma Allah bai sanar da mala'iku wannan don haka sun ma'aradahum alal mala'ikati sannan sai Allah ya gitta su ga mala'iku sai musu ƙalubale ce faƙala an bi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqi don haka tambaya ce da jarrabawa da kuma ƙalubale an bi'uni bi asma'i ha'ula'i ku faɗa min sunayen waɗannan in kuntum sadiqi inda gaske kuke yi cewa ba bukatar in halarci wani masani ku kuna da sani to ku faɗi sunayen waɗannan qalu subhanak suka ce asha sarki ya tabbatar maka la ilma lana illa ma 'allamta ba mu da wani ilimi sai wanda ka faɗa mana kuma wannan ka san Allah baka sanar da mu shi ba innaka antal alimul hakim Allah kai ne mai cikakken ilimi kuma kai ne gwani kaga ashe ya kamata kowa ya tsaya iya iliminsa kowa ya tsayin da Allah ya ajiye shi in an tambaye ka baka sani ba sai ban sani ba ba illa bane dazu na yi shiri wani FM na Kaduna live program wata ta yi tambaya mai rikitarwa ni dai gare ni mai rikitarwa ce game da jin al'ada na ce ban sani ba sai da gabatarwa ya bushe da dariya yana ganin kaman ila na yi ba daidai ba ni ko ina ga daidai nake ban sani ba din da ba shiri ne live ba sai in ce to dan ba ni lokaci sai in ƙara bincikawa wataƙila ma na na tattauna wannan a cikin littafin da ni na rubuta shi amma yanzu ban sani dan adam kenan wataƙila kuma in je ga wasu manyan littafai ko kuma in buga ma wani ɗalibin ilimi irina in ce shi malam ya matsalan nan take sai ya ƙarar da ni so ba illa bane in ka tsaya matsayinka mala'iku kansu muƙarraban ubangiji ga su ga Allah hira suka yi da ubangiji amma kuma sun ce Allah ba mu sani ba don baka sanar da mu sun tsaya nan so shi yasa malamai ke cewa man akhta ala adri faqad usibat baqatilu duk wanda bai iya faɗin la adri ba to shi an yanke shi an gama da shi ka ce komai aka tambaye ka ka sani to illa ne qala ya adam anbihum bi asma'ihim sai Allah ce to Adamu faɗa masu sunayen nan da ba su sani don haka Adam Adam ya dingi faɗi ya ce wannan ga sunansa ga amfaninsa ga aikinsa ga yadda ake ƙera shi in ya lalace ga yadda ake gyaransa wannan kuma duk ya faɗa musu falamma an ba'ahum bi asma'ihim da ya zayyana musu sunayensu qala alam aqul lakum sai Allah yayi magana da su yace alam aqul lakum ashe ban gaya muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard cewa ni na san gaibin sammai na san na ƙasa wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun kuma fa na san abin da kuke bayyana don da kuke boyewa a cikin zukatan ku kuna ganin cewa ba a iya yin da ku to ga wanda ya fi ku nayi da wannan ne malamai suka ce dan adam ya fi mala'iku amma in ya bi Allah domin ga Adamu Allah ta'ala ya ɗaukaka shi akan mala'i haka ne ko ba haka ba ma za mu ga ɗaukakar ba sai mun ji inda Allah ya ce su duka su kai da shi sai mace sujuda to kun ga dai ƙarshe duk girman ya tattara ya ƙare gari ga ilimi ilimin nan dai wanda a dunkule in ji a kilo aliyu ko wanda ya ce kulun kulufit abu dunkule kalau na kale kalubale kacin cikacin meye abin da ke yaɗo kuma dunkule shi watsu shi barbazu tattare da rassa gashi a mulmule ce kadan ka daure zuciya da ilmu ake kalubale abin da ya kyautu da mu muyi muhimmatukar mu kashangale mu kyale bukata ko wace cikin ilmi mu shugulgule a ofis ko a cikin sito a kowane goye makalkale mu je mu tsaya mu fito da shi mu jajjawo shi mu kwakule yace ina zance kan ilmu ne anan kunshin sa na walwale to ilimi da shi ne Allah ya fifita Adam akan mala'iku kuma da shi dan adam yake daraja da shi ne kake kama zaki ka daure da shi kai bindiga in kura ta taso ma a guji sai ka dana ka halbe ta ita ba ta iya bindiga ko bindiga karata ya mata ba ta yi amfani ne don ba ta da ni shi yasa ɗan adam zai yi zu kwanakin baya ma na je ta'if na je zu gidan zu ba abin da babu sai wanda ba a kai ba duk abin da kuka sani duniya akwai shi wurin da inda an kai shi sai fa wanda ba a kai ba shi ɗaya babu wato nau'in namun dawa da ƙanana da manya da 'yan mitsitsi babu wanda babu da dogaye giwa sai ka je ka taba ta da hannu sai ka dauko abu ma ka bata ta sa hancinta ta anso ta sharbo in ka kusa da ta tara ta wayan tana wasa da kai to dan adam sai ya zo duk wata halitta in banda aljani yana iya sa ta ci aljani ɗaya gafira da dan adam ko shi ba a gare shi ne ko wallahi gaskiyar ka inda yana bayana da sai mun daure shi wallahi da sai mun masa da sai mun yi zuwan gidan aljani in umu aljannu da a tare da mu ku yi haƙuri eh miyagun aljannu muke ne ba ku musulmi ba kusa suna nan tare da ku na kwarai ne muminai ne muna nan tare da su to shine malamai suka ce duk abin da Allah zai baka ƙasa yake da ilimi babu ɗaukaka a duniya irin ka zan mai ilimi Allah da ka sana ce yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat shi dole sai an hada ilmin da imani in kana son daraja ta gaskiya wa man ya'tihi mu'minan kuma qad amila salihati fa ulaika lahum ad-darajatul ula alahira ke to anan duniya kuma wallazina utul ilma darajat mai ilimi ko daga ina ya fito ko dan babban gida ne ko dan karamin gida ne ko dan waɗanda irin mutane ne in dai mai ilimi ne sai kaga Allah ya tsira shi Allah ya ɗaukaka shi wal ilmu yarfa'u baitan la imada lahu wa la imada idza lam tursa arkan wal baitu la yubtada illa bi amiyatin wa la imada idza lam tursa arkan kenan ilimi ya fi kuɗi ilimi ya fi sarauta ilimi ya fi muƙami ya fi mulki ilimi yana gaba da komai na farko shine gadon annabawa su kuma annaba su ne fiyayyun ‘yan adam, fiyayyun bayan Allah zaɓaɓɓu a cikinsu. Na biyu, ilimi ne kaɗai baya raguwa ƙaruwa yake kuɗi kana bayarwa suna rage haka ne ko ba ka sai dai Allah ya mana alƙawari in mun yi sarka ya ƙara mana wasu amma kamar yadda Hassan al-Basri yake cewa bi isa rafiqan dirham wa dinar la yanfa'anik hatta yufariqanik ya ce kuɗi su ne mugun aboki bai amfaninka sai ka rabu da shi in kana su kuɗi ya amfani ka ba ajiya za ka yi sai ka je ka sayo biredi ko ka ba da kuɗi a baka masa ka ba da kuɗi a baka credit kana ka ba da kuɗi a baka mata sadaki ko ba ka amma ka you can't eat your cake and have it ka rike kuɗin kuma su amfani ka babu dole sai ka ba da su sannan suna tafiya raguwa suke idan kana da biliyan ka ɗauki dubu ɗari saura ɗari tara amma wanda ya haddace alƙurani ya karantar da aya goma saura nawa suna da yadda suke ko ba haka ba ba ga shi mun sauki tafsirin alƙurani ba akwai abin da ya ragu bal sai ƙaruwa yake duk ka karantar yanzu yau da zan yi sallan dare in karanta waɗannan ayoyin zan ji sun ƙara zama fresh a cikin ƙwalwata saboda me saboda mun yi karatun da mai karatu da mai karanta duk ƙaruwa suke ilimi ɗaya haka na uku suka ce baya da hatsari bai cikin hatsari idan kana da kuɗi kullum kana da fargaba ɗazu na buɗe account ɗina na sai ina da ɗan canji na mai ɗan nauyi sai na ga zero zero kaɗan gumi ya karyo min na ce ‘yan fowannan sun shiga hurumi na. To, amma sai Allah ya bani fasa sai ce bari in yi restart in kashe wayar, in kashe application in sake kunnawa. Kwada na kunna sai ga kuɗi na su fito lafiya na ce wai. Ashe network ne ya yi min wannan tsayar. To, kaga kuɗi na na banki amma ina da fargaba. To, ina ga nasa su jaka na shigo gida da su, akwai tashi hankali. in ma wani kaba akwai yiwuwar ya zai ce maka wala an masa fashi an kwaci ko ba haka ba so kaga kuɗi gadin su kake amma ilimi shike gadin ka ilimi baka gadin sa shike gadin ka kullum yana tsare baya raguwa sannan bai da nauyin ɗauka duk da kake kana tare da abin in yanzu da girma gwamna ya kira ka ya ce mun yanke shawarar muna son ka yi kuɗi za ka ga jari naira miliyan ɗari biyu da hamsin sai aka ɗauko su bakko-bakko aka ajiye maka sai ka yi zugunto ya zan yi da su ya ma zai isa gida da su ko ba ka ba wataƙila kana da mota a ce motar ba ta ɗaukar shi to duk an loda ga mota kafin ka isa gida faɗuwar gaba kar a tare ka ai amma miliyan ɗari biyu da hamsin wannan yawan wai kusan ni ban taɓa ganin su ba to ba ma'aikacin banki nake ba in ba ma'aikacin banki ba ka ganin miliyan ɗari biyu da hamsin sai dai kan takarda ga masu ganin su ɗin suka ce sandan baya rabuwa da kai duk inda ka tafi don haka abinda mtn ke talla wherever you go everywhere you go go wala ilimi ɗaya hakan shi ko lahira ka da abinka zakana za ka bar ma kowa to saboda haka Allah shi ke karantar da ilimi shi ke ba da ilimi sai Allah ce wa allama adama al'asma'a kullaha haka ya ce annabi yusuf wa yu'allimuka min ta'awilil ahadi haka ya ce annabi dawud wa allamnahu sana'ata labusin lakum haka ya ce ma abokin tafiyar annabi musa wa allamnahu min ladwane ne
خضر خضر
خضر وعلمناه من لدنا علما هكذا سمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم saboda haka idan Allah ya baka ilimi ya baka komai kuma ya ga mai maka daukaka karka damu in mutane ba su san matsayinka ba mala'iku shin fida fuka-fukan suke in kana wucewa haka annabi ya faɗa إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يصنع kashi goma sallaci don karatu mala'ika shi fada fuke ka ka hau yana maka tawalu kai kana nan kana ganin mutane suna jifar ka ko suna zagin ai shi yasa da aka yawaita cin zarafin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya je ta'id ya gamu da musgunawa ya dawo sai Allah ya ga ya mashi yazo ana kiransa sama kafin ma nan sai Allah ya fara turo aljanu suka saurari karatu kul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min aljinn to mutane in kun ki karba duniyar aljanu ta karba sannan aka aika jibrilu aka ce yazo manzo Allah akwai gayyata ana son gayyata sai ina zuwa yake tafi mutum suka hau buraka suka je Baitul Maqdis duk aka tara annabawan shiga gaba ya ba su sallah sannan aka taka sama ta daya ya ga matsayinsa sama ta biyu ya ga matsayinsa har aka wuce sama ta bakwai aka ce ka tai fadar ubangiji ka gaida shi ku yi magana baka gaba da gaba to kaga in wasu ba su san darajar malami ba to malami ya kamata shi ya san darajar kansa domin mala'iku ma suna tawalu'u ga malami suna kankan da kansu ga malami manzo Allah sallallahu bai tsaya nan ba yace duk abinda a cikin duk da kifaye a cikin ruwa suna roƙon ma malami alheri suna yi malami addu'a saboda bi saboda in ba don karantarwar malamai ba to da barna za ta bayyana wadda za ta gurɓata ce zaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas to da wannan ya bayyana annabi adam yayi winin ya zama yanzu dai shine madaukaki mala'iku sun gani da idonsu da me yafi su da ilimi to sai Allah umarce su da su kai goshi kasa su gaida shi wa qulna lil mala'ika wa idh qulna lil mala'ika fasjudu li adama fasajadu illa iblis فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم من زال لك أنبتا كقيام متعني لابار اللوكة دي يوتي سد مكتي من ملائكة اسجدوا لآدم وكي قوشي كسكو قيد آدم باوم فسجدوا ba su ɓata lokaci ba sai suka yi sujuda gaba ɗaya illa iblisa sai iblisu ɗalle su a ba yaƙi wasu takbara ya yi girman kai wa kana min alkafirin ya kasance cikin kafir malamai suka ce wannan aya hujja ce akan kafircin wanda bai sallah domin Allah ya umurci mala'iku tare da iblis su yi sujuda gawa gabawansa da bai ba Allah ya ce masa me ka zama kafiri to yanzu mu ya umarce mu yi sujuda ga shi kansa Allah sai kace ba ka yi ya zama me ya zama kafiri to wannan aya sai ta ƙara gwadin girman Adam akan mala'i domin an ce su duka su yi sujuda su gaida shi wannan ya nuna a shari'ar annabi Adam da wasu annabawa ko shari'a ta farko ta asali lokacin halittar Adam ana yi ma wani sujuda ba Allah amma ita kanta ayyuka ne da umarnin wa umarnin Allah amma a shari'ar mu ba a yi abu umamat al-bahili ya je habasha ya je wasu kasashen waje yadda ana gaida sarki ana kai goshi har ƙasa sai ce manzo Allah ya fi cancanta a masa wannan sai ya zo yau manzo Allah wannan manzo Allah ya ce kai wannan abu fa menene haka ya ce wallahi sarakuna naga ana maka sai ce a'a ba sujuda ba ta latta kowa sai ga Allah don haka mu a tamu shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi wa kowa sujuda sai wa sai Allah amma anan Allah ya gwade matsayin annabi Adam akan mala'iku yace su sujuda gare shi su girmama shi to ya akai iblisu ya kiya ya akai shi ya kiya shi da mun ba cikin su yake ba ga hakikani tare da su dai yake amma Allah ce illa iblisa kana min aljinni a suratul kafi ko fa fasaqa an amri rabbi to don haka shi da mun ba mala'ika bane amma tare da mala'iku yake sawi mai tafsirin sawi sarkin kwashe-kwashe ya kwasu rawayoyi iri-iri game da dubunnan ɗaruruwan shekarun da iblisu yana bautar Allah don ya nuna duk ya fi mala'ikun daraja ya shekarar dubu ɗari kaza yana sujuda ya shekara dubu ɗari kaza yana kaza ya yi ta jero su da yawa wadu a gudu duk ya fi mala'ikun kuma kan sujuda ƙwara guda kuma sai Allah ya halaka shi to don kana so ka nuna girman iblis ka zubar da girman Allah shi dai Allah ya nuna yana tare da mala'iku amma ba cikin su yake ba don haka da aka ba su umarni ya shiga cikin umarnin amma a ba wastakbara ya ƙi wa kana min alkafirin a wasu ayoyin an faɗi har ƙalubalen da ya ma Allah ce a asjudu liman khalaqta tsina yanzu Allah shi wannan da kai da laka shi zan masu juda har ta ubangiji baka gane ba ba khalaqta ni min narin fa wa khalaqtahu min ana khairun min khalaqta ni min narin ubangiji ya maka haka na fa fi shi fa ni da kai daga wuta shi da kai daga laka sannan ka ce ni mai girma ni in masa sujuda kaga kaga wannan tababbe ne to ka tsaya kana kawo su miliyoyin shekaru da yana ibada bata lokaci ne hmm ah ai shi irin sawi ka gane kwashi kwashi ne in kace nasi ai ruwayoyi ne wa ruya annahu kaza wa ruya annahu kaza shi ma shek ibrahim kaulaha duk ya kwaso su yasa cikin tafsirinsa wayannan ruwayoyi duk suna wato shi yasa tsabtace tafsiri daga irin waɗannan wajibi ne don saƙon Allah ya isa yadda ya kamata akwai Muhammad ina jin Abu Shuhba ya yi littafi al-Isra'iliyat wal mawdu'at fi kutub tafsir duk ya fayyace wannan yayi magana tafsiran da ke kawo don yace ai hatara da su a daina karanta su to shi sawi sa'ad da ya samu jalalai ne ya samu sai kamar sharhi ne zai masa sai zan duk ya cika shirin wannan kwashe-kwashen abin shi yasa wani masa rabi yace alghawi maimakon asaw halakakke wato tafsirin sa babu albarka a cikin sa duk abin da ka sani na kissa ta annabawa an dulmiya ta allalata shi kuma imam suyuti da imam muhalli abin da suka so su kusanto da tafsirin alqur'ani zuwa ga bayan Allah su ba su yi wannan kwashe-kwashen ba shi sai ya cika duk littafinsa da su ku karanta wannan littafi al-isra'iliyat al-mawdu'at fi kutub at-tafsir domin zai sanar da ku irin tafsiran da gaskiya kamata a kaurace musu a daina karanta su to iblis yace ma Allah ba zai sujuda ba fakana wa kana min al-kafirin ya zama cikin kafir sai Allah ya ci gaba da bayanin wa kulna ya Adam.
Wa kulna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi ash-shajara ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذل لهما الشيطان فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه نعم إنه هو التواب الرحيم حسبك حسبك حسبك برمونا cikin aljanna ba sai gobe zamu sauko eh Allah ce wa kulna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna sai muka ce ma Adamu to da kai da matarka ku zauna aljanna bayan an gwadi girman sa ga mala'iku wa kula minha ragadan ku ci daga cikinta kuna masu jin daɗi haisu shi tuma duk inda kuke so kaga ɗazu halitta Adam kawai ake ta magana ko Adam aka yi musu juda to kwatsamce kuma gashi shi da matarsa to ya ka halitta matar tasa nan kuma ba wuri wannan bayanin ba wani wuri Allah ya ce ayyuhan nasu inna khalaq ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawja can aka yi bayanin an halitto masa bayan an yi wannan sai aka halitta masa matarsa don ta ɗebe masa kiyakai ya zauna shi kaɗai da kuma abin da Allah ya nufa na cewa za su haifo mu. Allah ya ce duk inda kuke so ku ci, wala taqraba hadhihi shajara amma ga wata bishiya nan kanku kusance ta. Ita ma nan malaman mawdu'at da Isra'iliyat su ta kwashi kwashi cewa itiyar wata wani ma cewa ita din ce itiyar, ita ce itacen. Ita ce aka ce kar ya sadu da ita. Shedan ya ce a'a yi kokari kai, akwai daɗi. an kawo maganganu daban-daban shi dai ubangiji ya bar magana dunkule kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da wani bayani mai nuna ga sunan itacen ba su bai kamata mu ta wahalar da kanmu ga abin da baya da amfani ba wata bishiya ce wata bishiya ce in kana son ƙarin bayani bari in mun tai aljanna ka tambayi annabi adam ko ba zuwa wurin shi ka ce adam wai do Allah shi wai mangoro na an ka hana maci ko mina na sai ya ma bayani babu wani boye boye wala taqrabu hadhihi shajara kar ku kusanci wannan bishiya ko ma ka zauna kuma kuma ka zauna an kace kuma ka zauna fatakuna min az-zalimin in kun ci bishiyar nan za ku zama cikin azzalim Allah ya ce fa azallahuma ash-shaytan shi hamza yadda ya karanta ta fa azalahuma ash-shaytan sai shi da ya gusar da su anha daggare ta fa akhrajahuma mimma kana fi ya fitar da su daga ni'imar da suke ciki ma'ana ya sa su cin abin nan da aka hana su وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو muka ce musu to ku sauko kasa sashen ku suna makiya ga sashi wannan ya nuna aljanna tana ina tana sama da cewa a sauko daga ina za a sauko to koma za mu yi insha Allah walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin Allah ya ce anan kasa kuna da matabbata kuna da dan jin dadi zuwa wani lokaci to wannan sharhi shine zamu karasa gobe mu yi maganan fatalaka adamu min rabbihi da fukulna kulna bitu domin mu ji cikon wannan bayani amma babban darasi a cikin wannan shine mutum yayi hankali da sabon Allah annabi zunubi nawa muke kuma aljanna muke sun komawa shine wani yake ta ya naziran يرلو بعين ناقد راقد ومشاهدا للأمر غير مشاهد تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد كلا تظلمي كلا تظلمي كو الجنة كيف يشوف شكو آدم ظلمي قارا وغدايا كفتوري شي daga aljanna to duk lokacin da zaka saba ma Allah ka tuna wannan ka tuna adamu da zunubi guda Allah ya masa hukunci Allah ka ba mu ikon kiyaye bautarka ka ba mu ikon kiyaye kanmu daga sabonka ka sa mu cikin masu neman yardarka ka tsarkake zukatanmu ga abin da muke yi Allah duk abin da muka faɗi daidai bisa sawaba Allah ka azurta mu ladarsa idan mai kuskure ku tafi bai harshe kamar afuwa da gafara sadakokinku suna ta shigowa mun yaba Allah ya fi mu yabawa mun karba Allah ya fi mu karbawa kuma muna nan muna isar da su zuwa ga wurin da ya dace shi yasa na hana akawunta tashi bai saba bari a kai ƙarshen karatu ba amma mun faɗi saƙonka kana nan kana fesa da saƙo ka bari kana nan kana ci gaba da yi ko to a ci gaba da yi Allah tabaraka ta'ala ya saka ma kowa da kowa da alkhairi Allah ya sa mu yi tarayya a cikin lada yadda Allah ya haɗa mu anan Allah ya haɗa mu gidan aljanna wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk